بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر سمنا أريد ثلاثين دهدو أتكلم كراتم من الرياض الصالحين نإمام النووي رحمه الله يو uku kenan ko hudu ga watan jumada al-akhirah hijira ta 1429 wanda ya dace da bakwai uku ne ko uku ne yau to na biyar ga watan bakwai ga watan shida dai kenan ya ta dubu da takwas ta miladiya nan hudu ga wata yawa za mu tashi kitabul hajji. wato littafin alhaji ya ce babu wujubil hajji wa fadli babin wajabcin hajji da falalarsa alhajj ma'anarsa alqasd nufi ah, ka ce hajjajtu idan kasatta kana cewa ka idan ka nufi waje za ka ce hajjajtu ah, ah, jihata fulani aljihata fulaniya na nufi jiha da ake wato jiha kaza masdarin shine alhajj ko bil fathi ko bil kasr alhajj akan haka aka karanta ayar da ta zo a cikin surat ali imran ita ce kadai wadda aka karanta da wannan kira'a guda biyu ta masdari din a nafi da sauran da waɗansu daga cikin ƙura suka karanta ta walillahi ala nasi hajjul bait asim kuma ya karanta ta walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila amma duk sauran inda aka ambaci hajj kamar alhaji ashurun ma'ru alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna ita wannan duk ta zo ne bil fathi la a ma'anarsa kuma istilahi shine a nufi ɗakin Allah wato shine Ka'aba da yin waɗansu da sauran wurare na mashairul hajji na mashairul na la da suke a makka da arafa da muzdalifa domin a yi waɗansu ayyuka a keɓantattu a waɗansu ranaku na shi shekara keɓantattu wannan ibada ce wadda take ta samu asali tun daga annabawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa kamar yana ganin annabi musa akan akan raƙumi yana tafe yana ɗaukaka muryarsa da yin talbiya ya tafi zai hajjin wannan ɗaki aka zalika yunus bin matta ya ce ya gan shi ya wuce ta wannan wadin yana tafiya zai yi hajji saboda haka wannan annabawan allah duk sun yi hajji zuwa ga ka'aba kuma kamar yadda ya zo daga asar ɗin abdullahi ɗan abbas cewa mala'ika jibril shi ya sauko ya nuna ma annabi ibrahim manasikul hajji ayyukan aikin hajji bayan ya gama gina ɗakin ka'aba ya je da shi arafa daga arafa ya zo da shi muzdalifa yayin da ya zo mina daidai lokacin wajen jamarat shine shaɗan ya bayyana gare shi don ya ɗauki hankalinsa daga ayyukan da mala'ika jibril ke koya masa mala'ika jibril ce masa ya ɗauki duwatsu guda bakwai ya jefe su da su yana yin ambaton sunan allah da yayin da yake jifansa da su daga nan ne muka samu ramiyul jimar sannan har ya kawo shi ya zuwa ga ɗakin allah ya yi ɗawafi shine inda ake yin ɗawafi ifaba daga ah, na cikin ayyukan hajji sauraka wannan ibada ce da daddiyar ibada wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sabo ya zo ya jaddada ta ne kuma ya tabbatar da ita a kan tafarkin annabi Ibrahim da sauran annabawa to wannan babin da yake Imam Nawawi yana ambaton alfaba'i wato abubuwa waɗanda suke masu falala ayyuka waɗanda suke masu tarin falala ya fa a bayan ya ambaci abin da ya danganci sallah farlanta da sunnoninta ya tafi zuwa ga zakka sannan ya zuwa ga azumi yanzu kuma ya zo ya zuwa ga aikin hajji ya fara kamar yadda al'adarsa take rahmatullahi alai zai fara da kawo alkur'ani sannan ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin Allah ya ce hajjin ɗakin Allah hijjul baiti lillahi wannan ya tabbata ga Allah alan nasi haƙƙi ne na Allah akan mutane man a ilaihi sabila mutanen wanda duk ya sami iko ya zuwa ga hajji ya sami ikon tafarki ya zuwa ga hajji wa man kafara wanda kuma ya butulce ma Allah bai yi godiya ba wajen yin abin da Allah ya ce masa ya yi, fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin to ya sani cewa tabbas Allah madaukakin sarki mawadaci ne baya bukata baya bukatar wani abu ga wani daga cikin talikansa nan wannan aya ce ta bayyana farlar wato farlantan a farillar aikin hajji tunda siga ce wannan siga siga ce ta wajabci ala ya ɗaya daga cikin sigogin wajabci ai haƙƙun ala annas wato haƙƙi ne akan mutane wato yin hajjin ɗakin Allah ya yi lillahi istaqarra lillah ya tabbata ga Allah ala ko kuma hijjul baiti ala nas yin hajjin ɗaki akan mutane istaqarra lillah ya tabbata ga Allah ko kuma hijjul baiti lillah alan nas sai zamanto alan nas din muta'alliqun bilillah ba muta'alliqun bi hijjil bait ba hijjul bait hajjin ɗakin Allah lillah yin hajjin ya zamanto ga Allah sai zamanto lam aljar wal majrur shine muta'alliq din hijjul bait alan nas sai ya zamanto shine khabar haƙƙi ne wato hajji haƙƙi ne akan mutane wannan dalili ne akan alwujub amma an ce man a ilaihi sabila wannan jumlar badal ce ta annas akai ibdalin ta da cewa wato ba duk mutane ne hajjin yake haƙƙi wajibi a kansu ba a'a man a ilaihi sabila manista man a minhum ilaihi sabila wanda ya sami ikon tafarki daga cikinsu, ikon samun tafarki daga cikinsu. ya zo a cikin hadith duk da yake akwai magana a kansa amma malamai sun karɓe shi bil qabul a cewa ma'ana as-sabil shine az-zad war rahila ka samu guziri kuma ka samu abun hawa wanda yake wannan shine mazhabar jumhur a shafi'iyya da hanabila cewa idan mutum ya samu azaduwar rahila wato abun hawa kuma ya samu guziri to hajji ya ba a kansa malikiya sun kara akan wannan kan cewa akwai alistita'atu bin nafs akwai kuma alistita'atu bil ghaib idan mutum ya samu ikon yin hajji a koda bai samu a guziri ba amma ya samu yana da sana'a wanda zai yi in yi wannan sana'ar in yi wannan sana'ar zai iya rayuwa a kanta har kai kansa har kai kansa hajji to hajji ya waje ba a kansa alal misali abin nan a zai alal misali yana yana tuka yana da mota ta haya kuma zai iya daukan mutane haya su ba shi kuɗi wanda yake da wannan hayar zai iya kai su har makka to wannan hajji ya hau kansa ya ketare chad ya ketare sudan ya fada a cikin kasar saudiya yana da sana'a a wajen mazhaban malikiya dole sai yayi hajji hadisai kuwa ya ambaci na farko hadisin abdullahi dan umar hadisi na 279 an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar allah ya da shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buniyal islamu ala hams an gina addinin musulunci akan shika-shikai guda biyar wato ginshikai guda biyar shahadatu an la shahadati an la ilaha illallah shaidawar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah da kuma shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa iqamis sala da tsayar da sallah wa ita'iz zaka da bayar da zakka wa hajjil bait da hajjin ɗakin Allah wa saumi ramadan da azumin watan ramadan muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi ma'ana buniyar islamu ala hamsin wato ginin musulunci an gina shi akan al'amudai guda biyar wato waɗannan abubuwan al'amudan nan guda biyar ba su ne musuluncin ba a'a su ne shika-shikan addinin su ne wanda aka gina addinin a kansa sauran shari'o'in musulunci kuwa hukunce-hukunce na addinin musulunci su ne gabaki ɗaya musulunci da su ne ake su ne ginin amma waɗannan su ne asasin ginin wanda in sun rushe ginin ba zai tsaya ba amma in da su ba yana nufin kan cewa kuma ginin ya samu ba a an samu asasin gini amma sauran ayyukan shari'ar musulunci sauran ayyukan addinin musulunci su ne suka haɗu tare da waɗannan shikai da shika-shikai suka zamanto sun ba da ginin addinin musulunci waɗannan su ne arkanul islam rukunan musulunci wanda idan mutum ya cika su to ya cika ainihin asasin addinin musulunci ya cika asasin wajibin addinin musulunci a cikinsu shahadatai su ne wanda yake idan mutum ya bar su to ya bar imani bil ijma idan ya warware shahadatai ne shahadatu an la illallah wa anna muhammadun rasulullah to wannan babu musulunci sa kwata-kwata amma sauran idan ya bar su to wannan a cikin sallah akwai saɓani wanda ya ce ya yi imani amma ya bar sallah da gangan baya sallah baya yin ta to ƙaunin ahlul hadith da kuma da yawa daga cikin magabata na salaf da da yawa daga cikin a'immatul fatwa kamar su imam ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya da sauran da malaman hadith sun tafi akan cewa wannan kafiri ne hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna wannan kamar hadithin jabir al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar alƙawarin da ke tsakaninmu da su kafirai shine sallah duk wanda ya batta alƙawarin da ke tsakaninmu da musulmi a cikin wannan addini shine sallah duk wanda ya batta ya kafirta shi yasa ake cewa babu aka ruwaito daga wani daga cikin magabata yana cewa babu wani aiki da da salaf da as-sahaba suke ganin barinsa kafirci ne illa illa salah suna ganin sallah ita ce kadai cikin ayyuka wanda mutum ya bar ya kafirta amma sauran ayyukan mutumin da ya bar su in dai bai yi inkarin wajabcin su ba to a bisa su waɗannan a bisa maganar ahlus sunna wal jama'a ba a kafirta wanda ya wannan saɓanin khawari da mu'tazila da wanda suka bi tafarkin su da suke kafirta wanda yake ya bar ayyukan wajibi suna ganin kafiri ne murtaddun anil milla kamar yadda yake ra'ayin khawari ko kuma kafirun ko kuma shi uh, uh, uh, a duniya za a masa hukuncin musulmi amma a lahira fi manzila bainal manzilatain la muslim wala kafir shine qaulun mu'tazila amma qaulun ahli sunna shine in mutum ya bar wa'annan abubuwa ba za a yi hukunci da kafircin sa ba wannan hadithin yana daga cikin hujjojin da suka yana daga cikin imam nawawi ya kawo shi don ya kafa dalili da shi akan cewa hajji wajibi ne tun daga shi an sashi a cikin rukunan musulunci don haka wajibi ne sa sannan ya ɗaya daga cikin hadisan da suke ya ɗaya daga cikin dalilai da malaman hadisi suke amfani da shi don su nuna cewa ya halatta a yi riwayar hadisi da ma'ana ba da lafazi ba domin kuka a wannan riwayar hadisin an ce wa wa hajjil bai wa saumi ramadan hajjin ɗakin Allah sannan azumin watan ramadan to an ruwaito kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim daga riwayar sa'ad ibn ubay daga abdullahi dan umar yayin da ya rubaito hadithin a haka ya ce wa hajjul bait wa saumi ramadan sai ya ce la wa saumi ramadan wa hajjul bait haka da sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a azumin ramadan sannan hajjin dakin allah haka na ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma hanbal bin abi sufyan wanda ya rubaito hadithin daga abdullahi dan umar shine yake sarrafi wajen lafazin da yi iltizami da tartibin yadda abubuwan suka zo ba daga kamar yadda yake daga bakin Abdullahi dan Umar wani lokaci ya ruwaito shi a haka wani lokaci ya ruwaito shi bi taqdimil hajji a bi taqdimil sawmi alal hajji ya soma ambatan azumi sannan ya ambaci hajji saboda haka ya nuna cewa kenan shi a wajensa duk ɗaya ne ko ya ambaci hajji sannan ya ambaci azumi ko ya ambaci azumi sannan ya ambaci hajji wannan yana daga cikin abin da yake a halatta mutum ya riwayar hadisi da ma'anarsa ba lalle da yanda ka ji lafazin kamar yanda aka rubuto shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake wannan shine madhaban jumhurin malamai hadisi na biyu hadisi na shine na 2280 an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga manzon daga abu hurairah Allah ya yarda shi yace خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana khutba yace ayyuhan nas ya ku mutane qad farada Allahu alaikum alhajj fahujju ya ku mutane Allah ya farlanta muku aikin hajji dan haka ku hajji umarni ku yi hajji al'amru yaqtadi umarni yana nuna cewa wajibi ne ai fa qala rajul sai wani mutum yace a kullu amin ya rasulullah a kowane shekara ne ya manzon Allah wannan mutumin kamar da wata riwaya ta bayyana al-aqra ibn habis ne shine ya ce a kullu amin ya rasulallah a kowace shekara ne ya rasulallah za mu yi hajjin allah ya farlanta mana hajjin fasakat annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru hatta qalaha thalatha har sai da mutumin ya faɗa ya faɗi wannan kalma har sau uku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace law qultu na'am la wajabat da na ce eh da ta wajaba wala mastata'tum da kuma ba za ku iya ba ba za ku iya ba a ce ku yi hajji duk shekara hajji farilla ce akan ku duk shekara ba za ku iya ba da ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa wannan tambayar tasa da na'am da shi kenan ta waje ba thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaruni ma tarattukum ku rabu ku kyale ni da abin da na bar ku akai ku kyale ni gwargwadon na bar ku akan wani abu gwargwadon abin da na bar ku akai wannan ka dauke ta ma masdariya barfiya zaruni miqdara tarki lakum ku kyale ni gwargwadon bari na gare ku ko kuma ka ɗauke ta mausuliya ka ce zaruni ma taraktukum ai zaruni alladhi taraktukum alai ku kyale ni ku kyale min abinda na bakku akai hmm? ku kyale ni da abinda na bakku akai to wannan duk ishara ne ga cewar kan kada ku yi shishigi kada ku yi tambaya da za ta nuna kan cewar abin da aka yi shiru ku nemi ku zamanto kan cewa sai kun bi kwakwaf kun kwakulo shi abin da aka yi shiru a kansa ku shiru a kansa fa inna ma halaka man kana qablakum babu abin da ya halakar da waɗanda suke gabaninku fa inna ma halaka man qabla man kana qablakum bi kathrati su'alihim abinda kadai ya halakar da wanda suke gaba suka gabace ku saboda yawan tambayar su ne alba sababiya ai bi sababi kathrati su'alihim saboda sababin yawan tambayar su wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim ai wa bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim kuma da sababin sabanin su ga annabawan su fa idza amartukum bi shay in na hore ku da wani abu fa'tu minhu mastata'tum ku zo ku aikata shi gwargwadon abin da kuke da iko akai wa idza nahaytukum an shay'in fadawo idan kuma na hana ku wani abu to ku kyale shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisin ya sarraha da wajabcin hajji sannan kuma ya sarraha cewa hajji ba wajibi bane a kowace shekara sau ɗaya ne a shekara tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a kowace shekara ne sai ya shiru ya ce a kyale shi akan abin da ya faɗa cewa Allah ya farlanta hajji a dunkule haka sannan wannan hadisin yana nuni akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi ba sai ya jira wahayi ya zo ba in yi ijtihadi hukuncinsa ya zamanto zartacce ya zamanto shari'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalna ilayka bilhab bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah mun saukar da littafi gare ka da gaskiya dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya fahimtar da kai za ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ijtihadi wannan shahidi ne akan wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law qultu na'am la wajabat da na ce eh duk shekara ne da ta wajaba wato da ya faɗe shi kenan ko ba duk da wahayi bai zo masa ba ya faɗa ya ishtihadi ya ce eh duk shekara ne da ta waje ba saboda haka wannan shine hujjan malamai akan cewar maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ishtihadi waɗansu kuma suka ce a ai ta yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yace din law la'am la la wajabat an yi masa wahayi akan cewar eh, akan cewar kada ya ce na'am din amma wannan akwai takalluf akai musamman tunda zahirin alqur'ani ya karfafa halaccin ijtihadi ingancin ishtihadi da samuwarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya tabbata shahidi ne ga wannan a sannan cikin wannan hadisin akwai tausayawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa yanda yake ya sauƙaƙe musu wannan nauyi ba abin da duk abin da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi gare shi da kuma ga sai wanda ya fi sauƙi ga al'ummarsa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya ce da ya ce hajji ya waje ba a duk shekara da ba za mu iya ba saboda haka saboda ya san ba za mu iya ba sai bai ce mana ya waje ba akan mu duk shekara ba kun ga a cikin wannan akwai tausasawa da sauƙaƙawa da rahama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama haka Allah ya sabanta shi da cewa bil mu'mini harisun alaikum ma anittum harisun alaikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk abin da zai wahaltar da ku magwayi ne a gare shi yana nauyi a gare shi sallallahu alaihi wasallam mai kwaɗayi ne a ku kuma mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayawa ga muminai to haka sallallahu alaihi wasallam yake sannan a cikin wannan hadithin akwai cewar mutum ya tsaya a cikin inda aka umarce shi kada ya kallafa ma kansa binciken abin da ba a ɗora masa ba kada ka kallafa ma kanka binciken abin da ba a ɗora maka ba duk abin da aka yi shuru a cikinsa a cikin shari'a to halal ne wannan ma yake wannan ma dalili ne wannan hadithin akan cewa al'asul a cikin dukkan al'amura halacci ne har sai idan hani ya zo daga cikin shari'a tun daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daruni ma taraktukum dan haka duk abin da ba a ambata haramcinsa ba ka bar shi a yana nan a halal ne kada ka ce to abu kaza fa to abu kaza fa to abu kaza fa da haramcinsa bai zo ba dalilin haramci bai hau kansa ba to kai shiru kada ka je ka ce za ka bi za ka kwakulo abinda yake a abin nan zai zama tokan cewar nauyi a gare ka da na kuma nauyi ga al'umma shi yasa Allah madaukake sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha ya ku wanda kuka imani kada ku tambayi abubuwa da idan an bayyana muku hukuncinsu za su mugusta muku za su bata muku in kuma kuka tambaye su yayin da ake saukar da alkur'ani za a bayyana muku hukuncinsu afallahu anha allah ya riga ya yi afuwa gare su don haka ku karɓe su kada ku tambaya a kansu sannan a cikin faɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim yawan tambayar wanda suka gabace ku shine kadai abin da ya halaka su kamar yadda wannan a cikin wannan akwai hani ga koyi da yahudawa wanda suka gabace mu wajen tambayar kwakwa da kuma abin da ake ce masa al al'agalit ko al wato tambaya wanda yake ta ka kawo abubuwa na rikici wanda yake don ka gwada sanin mutum ko don ka gwada sanin malami don kace za ka yi ma addinin musulunci haka to wannan ka bude ma kanka kofar halaka mu duba mu ga yahudawa Yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce musu su yanka saniya Abdullahi ya Abbas ya ce da sun kama kowace saniya suka yanka da sun bi umarnin Allah amma suka tsananta da yawan tambaya Allah ya tsananta musu suka kasa samun saniyar yayin da suka same ta aka Allah maɗaukakin sarki ya nufi su sha wahala kafin su same ta ɗin kuma yayin da suka same ta suka sha wahala kafin su mallake ta tunda mai sayar da ita ce ba zai sayar musu da ita ba sai sun cika musu cikin fatanta da zinari sannan zai sayar musu da ita kace ta za a sai wannan saniya annabi Musa ya ce to ai umarnin Allah kenan sai ku ku saya suka je suka san yadda za su yi tara kuɗi su saye ta to me ya kai su wannan me yasa suka samu wannan tsananin saboda sun tsananta ma kansu da tambayar annabawansu da tambayar annabi Musa shi yasa ba a tambaya irin ta neman sanin al abin abinda bai zo ba ka ce to idan abu kaza abu kaza ya faru fa ya ne hukuncin wanda aka yi masa aka zazzage masa buhun tusa a kansa irin wayannan tambayoyin. abinda bai zo ba kawai abu wato al-iftirabat al-aqliya ka kaddara abu hmm? sai ka zo ka ce zaka tambaya akan sa dan ka sani shi yasa imam malik idan mutum ya zo ya masa ya masa tambaya irin wannan sai ya tambaye shi hal waqa abin ya abku in ya ce bai abku bai ce to je ka in ya abku ka zo zaka samu jawabi to wannan al'adar yahudawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ya nusance mu da cewar wannan sababin halaka ne abu na biyu kuma shine saba ma annabawa mu kiyayi saba ma annabawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu ka tsaya inda amri ka tsaya inda umarnin manzon Allah eh, a tsaya inda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da kai a in kuwa ka saba ma annabawan Allah to wannan zai kai shine ɗaya daga cikin shine sababin halakar waɗanda suka gabata a tambaya iri biyu ce akwai tambaya ta neman bayanin ilimi neman bayanin hukuncin Allah wannan tambayar wajibi ne ita ce wadda Allah madaukakin sarki ya umarni da ita ce fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamu ku tambayi ma abuta ilimi in ku kun kasance ba ku da sani shine wanda yake kamar sahabbai suka yi tambaya akan yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil shahri al qitalin fi irin tambayoyin da sahabbai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayanin hukunci tambaya na yaya zaka yi abu kaza ya zaka bauta ma Allah akan abu kaza don ka bauta ma Allah ala bayyana ala basira to wannan tambayar babu illa a kanta irin tambayar irin wannan tambayar ake so tare da cewa duk da wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su zake wajen tambaya ba saboda kwarjinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke gani bal sun kasance suna sauraro su ga wani ba kauye ya zo wanda ke shi baya ruwansa baya jin baya wannan kwarjinin baya gani tunda bai saba da ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko mutum daga kauye ya zo ba ruwansa da irin sanin abin nan a birnin cin nan da mujamala na yan birni shi bai san wannan ba komai haka zai zo maka gaba gadi to Allah zai ce sukan so su ga ba kauye ya zo mai hankali wanda zai zo ya tambaya da su sami ilimi amma su ba su kasance suna yi ba sai su shiru sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani domin in an yi wani abu a gabansa in ba daidai bane ko ba su tambaya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba daidai bane ba zai bari ba sai yayi bayani nau'i na biyu na tambaya ita ce tambaya akan abin da yake aka yi hani a tambaya akan abin da bai afku ba ko kuma tambaya wadda yake a bayanta ba nema ake yi a san menene ta ya za ka bauta ma Allah ba tambaya domin neman ilimi ba tambaya domin ƙure ko tambaya domin wasa kwakwalwa da irin waɗannan makamantan waɗannan tambayoyi to wannan ita ce aka hana ita ce a irin wannan ce wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara da kan cewa kada mutum yayi ko muna da kyakkyawan misali akan bayanin irin wannan nau'i na tambaya akan aikin da Yahudawa suka yi da wajen kissa su da Annabi Musa wajen yankan saniya abin da yake wajibi to waɗansu za su iya cewa to irin abubuwan nan da ba su faru ba malamai yawanci za ga a cikin hashiyoyi na zuban fikihu za ga sukan yi magana akan su kamar za ga sun yi magana akan a menene hukuncin wali mai tafiya a sama ko wani mutum da Allah ya bashi eh, Allah ya bashi karama yana tafiya a sama yayi yayi bude baki na azimi a Makka sai ya tashi fil hawa ya isa birnin Fas a kasar Morocco lokacin nan rana bata faɗi ba kuma shi kuma ya riga ya bude baki a can ma, amma ya zo can abin nan a kasar maghrib da sauran rana ko bata faɗi ba yaya zai da azumin sa zai kama bakin sa in je kasar fas ko ba zai kama bakin sa ba kaga wannan iftirad ne to amma gashi mu yanzu a waki ya zo an samu jirgin sama wannan za ta iya faruwa ga mutumin da yake tafiya a jirgin sama ko ba ta iya faruwa ba to menene kaga kenan ba duk irin waɗannan matsaloli ne da ba su afku ba suke zama suke ba su da amfani ba wani lokaci suna da amfani domin za a san hukuncin Allah idan yayin da abubuwan suka zo zaka samu asasi wanda yake zaka samu asasi wanda yake zaka yi fatawa a kanta idan irin waɗannan abubuwan suka zo alhali idan irin waɗannan abubuwan suka zo alhali a wajen mutanen da sun kaddara sun kaddara cewa watakila sun kaddara su ne kawai iftirad suka yi to nan wajen malamai suka ce wajibi wa irin waɗannan matsaloli malamai su bincike a kansu amma ba ruwan wani mutum wanda yake shi haƙƙinsa ya bauta ma Allah ala basira Hmm? jahili wanda yake jahil basir ko jahil ballantana jahili murakkabi ba ruwansa da wannan ya kyala malamai su je su ta wannan iftirabatul aqliya din su ta rubutawa a cikin hawashi yayin da matsalolin suka taso sai a je a binciko hawashi din sai a gano magana da malamai suka yi domin a san hukunci a bisa ijtihadin malaman da suke magabata tun da yake malaman zamanin nan din su ma ai ba wai za su dogara a ijtihadin wadancan bane dan dai kawai su samu haskaka da ijtihadin magabata ne hmm, da fahimtar su don saboda a lokacin nan ilimi ya fi karfi sannan su yi amfani da nasu ilimin da nasu basirar da kuma su samu haskaka haskakar samu haskakar kwakwalwarsu da abin da magabata suke domin su cimma hukunci a wannan zamani na yanzu amma ba wai an buɗe an rufe kofar ishtihadi bane da su ba za su yi ishtihadi ba sai dai su dogara da ishtihadin magabata to ala ayi hal irin waɗannan matsaloli ba abubuwa ne na tambaya a wajen majalisin neman sanin alhalal wal haram ba wuri ne da malamai za su haɗu domin su yi binciken ilimi sunan wajen su je su ta kawo a ra'aita a ra'aita a nan wajen amma a ra'aita a wajen a majalisin da ake bayyana alhalal wal haram to wannan ba giransa ba ne a nemi ilimin sanin abin da allah maɗaukakin sarki ya wajabta shi yasa imam malik kamar yadda aka ruwaito ya kasance baya son magana akan wani abu na ilimi wanda laisa tahtahu amal babu aiki a karkashinsa a ce ka sani daidan kawai sani sau da yawa imam malik an tambaye shi tambaya zai ce bai sani ba kuma dai yana daga cikin wannan abin na hangen nesa kamar da mutanen iraq suka zo tambaya wajen arba'in da wani abu tambayoyi hudu kawai ya ansa ya ce to kai kai ne imamu darul hijira kowa yana magana ka mutanen iraq sun tattaro min tambaya na zo na tambaye ka sannan duk guda hudu kawai ka amsa min sauran duk ka ce baka sani ba me zan koma gaya mutanen iraq ya ce kuma ha ya muku cewa ka tambayi malik malik bai sani ba saboda haka ai ba abin eh, to yawanci wani lokaci rashin amsawar imam malik rashin ansawa ce ta basira ganin kan cewa tambayoyi ne wanda yake ba ruwansa da tafarkin eh, da mutane da suke neman al-ughlutat al-aghali wato abubuwa na rikici abubuwa na wasa kwakwalwa abubuwa wanda za a ce kamar kacici-kacici waɗannan a kyala malamai su ce ta haka malamai na fikihu duk sun yi hatta zaurance sun yi har zaurancen ha'u suke yi hmm? a ce maka alwala alwala ce za ka yi ba ta karyewa da dukkan abin da yake karya alwala amma kuma alwala ce wacce ce wannan alwala alwala mai jaraba to irin waɗannan duk suna da wannan kace a abin nan a wannan malamai duk sai su shiga cikin wannan da abubuwa na wasa kwakwalwa da na buɗe basira da ƙarin fahimta a cikin hukunce-hukuncen addini wannan sai amma majalisin da ake bayanin alhalal wal haram wannan a waje ne wanda yake za a san ilimi domin a aiki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum in na umarce ku da wani abu ku yi aikata shi gwargwadon ikon ku wannan kamar faɗin Allah ta'ala ne fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku eh, wannan ayar ba ta shafe fattakullaha haqqa tuqatihi ba kamar yadda wadansu suke cewa wadansu suna cewa fattakullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta ji tsoron sa an shafe ta da ayar ta biyu fattakullaha mastata'tum a'a fattakullaha mastata'tum mai bayani ce ga fattakullaha haqqa tuqati ittaqullaha haqqa tuqati abinda take nufi wato ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoron sa ku bauta masa kada ku saba masa ku ambace shi kada ku manta shi ku gode masa kada ku butulce masa to kowa ya wannan gwargwadon ikonsa kowa ya wannan gwargwadon ikonsa to nan ma haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce abinda duk na umarce ku da shi ku aikata shi gwargwadon iko ma'ana idan abinda zaka iya yi abinda zaka iya yi shine wani abu in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kai abu to kai wanda zaka iya yi a cikin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mi sallah kamar yadda yake yin sallah to amma zaka yi sallan nan gwargwadon ikonka wanda likita ya ce masa kada ya sujada saboda an masa aikin ido kaga ba zai sujada ba zai sujada akan sab'atu a'zim ba saboda ba zai iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sujada akan kashi guda bakwai ko to amma wanda ake masa aikin ido an ce masa kada ya rakofa kada ya sujada ko yana ciwon baya irin an masa operation din disc din nan ba zai iya sunkuyawa ya ruku'u ko ya sujada ba to nan wajen sai abin da zai iya daga nan ne malamai suka fitar da wata ka'ida almaisur la yasqutu bil ma'asur almaisur la yasqutu bil ma'asur abin da yake za a iya yin sa mai sauki wajen a aikata shi to ba zai faɗi ba saboda akwai wanda yake mai wahala ma'ana idan akwai abin da ba za ka iya ba to wannan ba zai sa ya zamanto ka bar abin da za ka iya ba kamar alal misali mutum ne an masa aikin ido likita ya ce masa kada ya sujada kada ya ruku'u amma ya ce masa kada ya zauna irin da ake zaman sallah to sai ya ɗauko kujera ya zauna a cikin sallah sai ya ɗauko kujera ya zauna dirshan ya yi zaman sallah wannan zai iya zaman sallah ko ba zai iya ba sai iya zama to amma sai ya zo ya sa kujera ya koma da sallah a zaune bayan kuma ka'ida shine fattaqullaha mastata'tu guji abin nan idan amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu abinda za ku iya ku yi layas maisur la yasqutu bil ma'dum da yawa mutane suna kuskure wajen wannan sujada da ruku'u shine kaɗai ba za su iya ba amma za su iya tsayuwa za su iya zama tsakanin sujada za su iya zama na tahiya kuma zama din nan yana da hai'a kamar yadda aka bayyana shi a cikin sunna tunda za su iya shi to wannan shine mai so to ba zai faɗi ba dan akwai al-ma'sur da ba za su iya ba shine jira da ruku al-maisur la yasqutu bil ma'sur wannan kaida tana da misalai da dama daga ciki akwai maganar da malamai suka yi sabani akai shine makaho da yake so ya tuba daga kallon daga haram da mazinaci da mazinaci da yake so ya tuba bayan mazakuta su ta dauke waɗansu shin tubansa zai inganta ko tubansa ba zai inganta ba masanaci ne ya yi zina amma yana so ya tuba lokacin da zai tuba din in ma ya so ya zina ba zai iya ba da makaho da yake so ya tuba daga kallon mata in ma ya so ya tuba in ma ya so ya kalli matan ba zai iya ba dai yanzu ba shi da ido to tubansa ya inganta ko tubansa bai inganta ba waɗansu malamai suka ce tubansa bai inganta ba tunda ai in ma ya tuba din ya tuba daga abin da ba zai iya komawa ya zuwa ya da ya so ma mai amfanin tuba sauran eh, amma sahihin magana ita ce maganar malaman da suka rinjayar da cewa tubansa yana nan zai iya yin tuba saboda wannan ka'idan almaisu la yasqutu bil ma'sur domin tuba ya tara na farko dama ko da istighfar da kuma niyya kan cewa azma akan ba za ka sake komawa ga aikata sako ba to niyyar cewa ba za ka sake komawa ga aikata sako ba ko ne daga cikin su kaga ba zai iya yi ba ko tunda ba zai iya tunda babin can babu imkaniyar ma ya ce bai koma ga ba saboda haka juz'i ɗaya na tuba bai cika shi ba amma sauran ba zai iya ba ba zai yi nadama akan abin da ya kubce ba ba zai iya yin istighfari ba to sannan kuma sai ka ce zaka haramta masa tuba shine al-maisur la yasqutu bil ma'sur tana da surori da dama wannan ka'ida kuma duk daga wannan hadithin daga wannan ƙaunin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa shi yasa shi yasa wannan yana daga cikin hadisan da suke da suke nuna mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa an an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim kalmomi kanana masu tarin ma'ana yanzu matsaloli da suke cikin wannan na fiqh ku koma al-ashbah wan nabair na imamu Suyuti akan wannan ka'idar sai ga surorin masala da suke akan surorin da suke akan wannan matsalar duk akan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abubuwa da dama na furo ɗin fikihu kuma in ka fahimci wannan ka'idar da yawa daga cikin abubuwan fatuwa za ka yin tafri'i a kanta dama fa'idar sanin kawa'idul fiqhiyya kenan za a kawo maka ka'ida guda ɗaya ba sai ka haddace masail ɗin ba amma daga wannan ka'idar za ka gane kowace matsala in ta zo maka bisa wannan ka'idar za ka iya faɗan bayanin ta sannan wa mana wa idan aitu kuma an shay'in in kuma na hana ko abu to ku bashi shi wannan ba ce ba yi taqili da istita'a ba ba a yi taƙidi da istita'a ba ba wai sai zaka iya ba malamai sun ce abin da ya sa saboda barin barin sako wannan yana cikin tahta maqduri kullu wahid kowa zai iya waɗansu kuma suka ce wannan hadithin nuni ne akan rinjayar da janibin hani akan janibin umarni idan aka hana abu kuma aka yi umarni da wani abu daban to ka kaddamar da na hani akan umarni ita imam malik ya amfani da ita wajen cewa mutumin da ya shigo masallaci a lokacin da aka hana sallah a lokacin auqatul lokacin da aka hana sallah kada ya tahiyatul masjid domin alnahi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cewa yi ma na haji kuma anhu bo abinda na hane ku ku bar ga baki daya ba ce ku kana da iko ba amma umarni wanda yake umarni da tahiyatul masjid kaga umarni ne to wannan fatu minhu mastata'tu saboda haka annahyu aqwa min al-amr akwai surar kadai da ake taɗidin da ake ƙayyade hani ita ce surar tilastawa in aka hana ka abu ka hannu sai dai an tilasta ka ko kuma ka ɗauke shi da ma'ana a am in kana da uzuri in kana da uzuri za ka iya aikata abin da aka hana ka kamar yadda aka halatta maka cin mushe idan kana jin tsoron mutuwa amma wannan ma hali ne na al'ikra hari ne na tilastawa tilasta ka aka yi ko ba tilastawa ba ne sai dai dan dai ba ɗauko bindiga an saka ba yin ce ta tilasta ka hatta mutumin hatta mutumin da aka tilasta fukaha sun yi magana akan wannan akan mutumin da aka tilasta shi ya zina a ɗauki bindiga a ce tilasta ya zina waɗansu malamai suka ce babu ikra a wajen zina saboda ta yaya za a yi sha'awar tasa ta sanya masa a karfin mazakuta sa har ya iya yin zina ga namiji ba za a iya suranta Ikra a wajen zina ba amma waɗansu malamai sun ce za a iya ya zama to wani aridi ne ya sanya shi wannan kuma yayin da aka ga ya samu motsawar sha'awar a zo a tilasta shi kan cewa sai ya yi zina ɗin to a nan wajen al'ikra zai zamanto ya ba shi uzuri an masa istifna'i daga irtikadin wannan daga aikata wannan hannun da aka yi ala ayi halin hani duk abin da Allah madaukakin sarki da manzansa suka hana shi barin su ake yi ga baki daya kuma yana cikin makdurin mutum sawa'un abin da aka hana ta fuskar makruhi ne ko ta fuskar haramun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a bar su ga baki daya kuma yana abin da kawai sai dai kawai a halin uzuri wanda yake shine a tilasta ma mutum ya aikata abu to a nan wajen sai idan yayi yana da uzuri a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi wa anhu radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya da shi qal yace so ila nabiyyu sallallahu alaihi wa wasallam ayyul amali afdal an tambayi annabi sallallahu alaihi wa wasallam wani aiki ne yafi kowanne falala al afdal sigat af'al tafdil wato yana da ayyuka dukkan ayyukan ibada suna da falala to wanda yafi kowanne kowanne aikin ibada falala ma'ana wato ƙarin ƙari na daraja da ƙarin lada da ƙarin ɗaukaka shine al fadl qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanun billahi wa rasulihi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wato ka shiga cikin addinin musulunci shine aikin da yafi kowanne shi yasa kada ka bari wani abu ya tsaya tsakanin wani mutum da musulunta ko menene ko zuwa ya sa maka sharaɗin cewa shi zai musulunta amma ba zai daina shan giya ba zo ka musulunta shan giyar shine zai hana ka shiga musulunci zo ka musulunta daga baya an san yadda za a yi da harkar giya domin shi ne ya fi aikin da ya fi kowanne ma thumma madha qila ma madha sai aka ce masa mai tambayar Abu Dharr al ne kamar yadda waɗansu riwayoyi suka nuna qal sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-jihadu fi sabilillah yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah qila ma madha sannan aka ce masa sannan me ƙala hajjun mabrur sai hajji wanda yake al-mabrur shine alladhi la yartakibu sahibuhu fihi ma'siya shine hajjin da mai aikata shi mai yin sa bai aikata sabo a ciki ba kai hajji tun daga tun daga kace tun daga tun daga kai harama kace labbaika baka saba ma Allah ba har ka dawo to wannan shine hajjul mabrur to da ka hajji Allah saba kabuliyar nan da ake faɗa an faɗa gara ka san ma'anarta eh, in an maka in zaka tafi kaje ana sallama ana ce maka to Allah ya sa maka buliya ci. Allah sa a dace da makabuli ya go ko a sai an dawo ake faɗa ai kuma ta a faɗi ta kafin a tafi don ke mata shiri to ka san shirin nata ga shirin ya zama tuba ke sabani ba waɗansu malamai sun ce alhajjul mabrur shine alhajjul maqbul hajjin da aka karɓa, hajjin da Allah ya karba shine domin sun kasance suna cewa barallahu hajjaka barra Allahu hajjak ay taqabbala Allah ya karba hajjinka saboda ka alhajjul mabrur shine alhajjul maqbul hajjin da Allah ya karba to wato shine a mataki na uku wannan hadithin ya bayyana tartibin waɗannan ayyuka a wajen falala malamai sun ce a sun lura da cewa waɗansu sahabai sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nafsun wannan tambayar ya basu jawabi ba da wannan jawabin ba a hadithin abi ya ambaci imanin billahi wa rasulihi sannan ya ambaci sannan jihadi a tafarkin Allah maimakon ya ambaci hajji sai ya ce al'it yantar da bawa a hadithin abdullahi ibn mas'ud bayan ya ambaci imani da Allah da manzansa maimakon ya ambaci imani da Allah da manzansa sai ya fara da ambaton ah, sallah a farkon lokacinta sannan birrul dai sannan aljihad fi sabilillah bai ambaci imanin ba to dan sun ce a kaddara min abin nan sun ce sai a kaddara min cewa kamar tambaya ce akan min afdalil a'mal daga cikin ayyukan da suka fi kowaɗanne falala wasahe babu don wannan tabdirin akwai takallufi a kai a inda sigar tambayar ta wasahe shine cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa habbansa da suke masa tambaya akan wannan kowa gwargwadon halinsa abin da ya sani na halin kowa sai ya ba shi jawabi akan aikin da yake shine mafi fici dangane da shi halinsa na irin yadda zai yi aikin da kuma halinsa na abin da ya sani da abin da bai sani ba la'alla ya san waɗansu abubuwa bai san waɗansu abubuwa ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa abubuwan da bai sani ba a cikin tambayar tasa ko kuma ya lura da shi yana da rauni a cikin wani janibi a halin irin nasa aikin da ya fi cancanta ya kula da shi shine kaza ko kuma mutum ne wanda yake mutum kamar sa kakkarfa abin da ya fi cancanta ya yi shine jihadi a tafarkin a shine jihadi to da ka sai irshadin sai zuwa ga jihadi shi yasa wannan abin da yake karfafa wannan shine tambayar Aisha radiyallahu anha da ta ce ya rasulallah. alan nisa'i jihad ai a alan nisa'i jihad akwai jihadi haƙƙi wajibi akwai jihadi wajibi akan mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na jihadun la qitala fi akwai jihadi wajibi akan su amma babu yaƙi a cikin wannan jihadi hajj wal umra hajji da umra kaga ya amsa musu da abin da ya dace da su cewa suna su nau'in na jihadin ba jihadi ne wanda ake yaƙi ba jihadi ne wanda yake hajji da umra shi yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa suka yawaita hajji suka yawaita da umra musamman Aisha radiyallahu anha wa arba'a wa anhu qala daga Abu Hurairah yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم زم الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا من حج فلم يرفث ولم يفسق raja'a ka yaumi waladathu ummu duk wanda ya hajji bai yi kwarkwasa ba arrafa shine dukkan wani abu da yake da alaka da harkar mata waɗansu fasara shi da cewa aljima shi ake nufi amma kamar yadda malaman luga suka ce arrafa shine dukkan wani abu da yake da alaka da sha'anin mata wato hira akan harkar mata mm, kwarkwasa mm, a abin nan a taba mata ɗin duk ya shiga cikin arrafa to wanda ya hajji bai yi wannan ba walam ya bai yi fasikanci ba ma'ana walam ya bai yi isyan bai yi saban Allah ba wannan shi ne ke karfafa cewa alhajjul mabrur ana nufin hajjin da ba a yi sabo ba hmm? maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce to me ya sakamakon wanda ya wannan hajjin ga jawabu sharh raja'a ka yawmi waladatu Ummu zai dawo tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ranar da aka haifi mutum yana da zunubi sabira yana da ita kabira yana da ita haƙƙin mutane yana kansa to wato an yafe masa komai da komai sagha'ir kaba'ir hatta hatta attabi'at haƙoƙin mutane eh na'am eh ha haƙoƙin mutane <laughs> abin da ne nake abin da sa wato saboda wannan shine zahirin hadith din amma taban bil ijma ba ya fi masa hakokin mutane ba a nan duniya a lahira kuwa wannan zai zai iya tabbata a lahira za a iya yafe masa amma a nan duniya ba a yafe masa ba amma za a iya yafe masa a lahira akwai hadithin Abbas ibn Mirdas duk da yake hadisin da'if ne amma ibn Hajar ya ce wannan hadisin shahidi ne da hadisin Abbas ibn Mirdas abbas ibn mirdas ya rawaito cewa a ranar arafa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbansa albushir cewa allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma 'yan al'ummata wanda suke a wannan wuri dukkan abin da suka dukkan zunubansu allah ya gafarta musu illa zalincin da suke tsakaninsu da juna haƙƙi da yake na kan haƙƙin mutane da yake kan haƙƙin mutane da ke kan junansu shine wannan allah bai yafe ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gushe ba ne ma ubangiji na magiya ina roƙonsa to har sai a ranar muzdalifa sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi sai muka ce me yasa ka murmushi ya rasulullah abhaka Allah sinna Allah ya sa Allah ya sanya haƙoranka yayi murmushi wato Allah ya jiyar da kai dadi sai ya ce Allah madaukakin na ce ma ubangiji na ya Allah kai mai iko ne الظالم كغافر تامسا المظلوم كباشي أفضل من مظلمته abin da ya fi zaluncin da aka yi masa wannan haƙƙin da na duniya Allah a lahira kai mai iko ka bashi saba da wannan ne kuma ka sa shi yarda da shi to shine sai Allah sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wannan ma ya ba mu al'ummar tasa shi shi ne manzo dariyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace kururuwar da shaydan yayi da kukan da yake yi da tsine makansa da yake yana ya waili ya waili kai cona kai cona saboda irin wannan falala da ya ga an yi al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin shahidi ne ga hadithin Abbas ibn Mirdas shi yasa as-sana'ani al as sana'ani yake cewa daga cikin ayyukan ibada akwai ayyukan da suke kankara zunubai hatta sagair ka'ida ta malamai shine duk inda aka ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ana taqidin da cewa al-kaba'ir abin nan as ban da kaba'ir ko ba haka ba ka'ida kenan tunda hadisin annabi Abu Hurairah da yake cewa majtuni batil kaba'ir al-umratu ila al-umra wa ramadan ila ramadan wal jum'atu ila juma was salawatu al-ham was salawatu al-khams mukaffiratun lima bainahin lima bainahunna majtuni batil kaba'ir daga umra zuwa wata umran da azumin wata ramadan zuwa wani azumin wata ramadan da sallar juma'a zuwa wata sallar juma'a da kuma salawatul khams tsakaninsu da juna dukkaninsu suna kankare zunuban da ke tsakaninsu da juna matsawar an bar manya-manyan zunubai to amma zahirin wannan hadithin da aka ce raja aka yomi waladatu ummu as-sana'ani yace wannan hujja ne akan cewa hatta kaba'ir hajjul mabrur yana yafi hatta al-kaba'ir ana yafe su da al-hajjul mabrur bal hatta in aka hada da hadithin al-abbas ibn mirdas amma wannan ba hujja bane ijma'i yayi maka ijma'i ijma'in malamai ya hado akan cewar ba a yafa haƙƙi dan kai duk aikin ibadar da kai mai kyau ba za a yafe maka haƙƙin mutane ba ka je ka ci kudin mutane ka ce ka je kai hajjul mabrur saboda haka ba za ka biya ba Allah ya yafe maka ina ma ka san cewa kai hajjul mabrur a lahira ne ake sani cewa kai hajjin mabrur amma a nan duniya ba a san kai hajjin mabrur ba tun da ku a nan duniya ba a sani ba idan aka ga gaban alkali kace ya kace ala gabar ta bana aina hajjin mabrur kuma an ce raja raja'a kai wa nadatu ummuhu saboda haka an yafe mun don aka hadda hakkin sa ma ya an yafe alkali ya kamata alkali ya ce a yi ma wannan ta'ziri akan wannan mummunan fahimta tasa ya ake kasan kai hajjin mabrur tunda baka san kai hajjin mabrur ba kuwa ka biya mutane haƙƙi hadisi na 2283 wa anhu daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al umratu ila al umra kafaratun lima bainahuma daga umra zuwa wata umra kafara ce ga abin da ke tsakaninsu wal hajjul mabrur hajji wanda yake wato karbabbe wato hajji wanda yake kyakkyawa karbabbe lahu jaza'un illa ba shi da wani sakamako illa shiga aljanna kawai muttafaqun alaihi an dace akan wannan hadisi cewa al'umratu ila umra wannan ishara ne zuwa ga yawaita aikin umra inda tsakanin kowace umra Allah yana yafe maka zanubanka amma an kai umra sau ɗaya fa baka maimaita wata ba kaga baka samu wannan ladan ba wannan ladan zaka samu ne in kai umra sama da sau ɗaya kai ɗaya ka je ka sake yi to abin da ke tsakani sai Allah ya yafe maka shi to a cikin wannan akwai ishara zuwa ga soyarwa ga mutum ya yawaita aikin umra mutum ya yawaita ibadar umra in Allah madaukakin sarki ya bashi iko kuma wannan ya nuna cewa alhajjul mabrur ladan sa yafi ladan umra tunda ladan umra kafara ne to anan wata za a iya taqyidin wannan ladan da cewa kafarar majtuni batil kaba'ir matsawar ka ba manya manyan zunubai as-sagair ake yafewa amma alhajjul mabrur shi ko aka ce sakamakon su ba ba shi da wani sakamako sai shiga aljanna hadisi na 2284 وعن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة أم المؤمنين الله يدد إتا قالت تشي قلت يا رسول الله تشي يا من زم الله نرى الجهاد أفضل العمل منا جنن من س... منا سنن شوى جهادي شيني أيكي ديك كوني أيكي فللا أفلا نجاهد دوا بغاني جهادي با مماتا فقال سيما زم الله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور ya ce to ai jihadin da ya fi kowanne kyau shine hajjul mabru hajji wanda yake ba a yi sabo a cikinsa ba hajji karɓaɓɓe rahul bukhari wannan ya nuna cewa kenan hajji nau'i ne na jihadi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi afdalul jihad hajji nau'i ne na jihadi wannan ya daga cikin hujjar Imam Ahmad cewa cikin wanda cikin rabon zakka da manzon Allah da Allah madaukakin sarki ce wa fi sabilillah jumhurin malamai sun fassara shi da cewa in inda aka ce fi sabilillah yi amfani da zakka wajen jihadi ma'ana a ɗauki nauyin masu kai a ɗauki nauyin mujahidi ko a sai musu kayan yaƙi ko a sai musu ababen hawa domin su tafi yaƙi za a iya amfani da dukiyar zakka domin wannan to imam ahmad ya ce wa fi sabilillah yana daga cikin fi sabilillah alhaji yana daga ciki saboda haka za a iya amfani da zakka ka ba mu wanda bai hajji ba ka ce ya je ya hajji a wajen imam ahmad saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi afdalul jihad afdalul jihad to amma wanne ne rajin kaulin imam ahmad ko ko kaulin jumhur Allahu a'lam ba zan iya tarjihi ba hadisi na 2285 wa anha daga Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace manzon Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin akthar min an ya'ti Allahu fihi abdan min an-nar min yawmi arafa ce babu wata rana da tafi yawan da Allah maɗaukakin sarki yake yantar da bawa a cikinsa daga wuta irin ranar arafa wato ba ranar da Allah yake yanta mutane daga wuta fiye da ranar arafa fiye da ranar arafa mun san a cikin azumin watan ramadan a kullum Allah yana yanta mutane sannan a ranar ƙarshe ta watan ramadan adadin duk wanda aka yanta su gabaki ɗaya adadin sai a ninka su kuma a yanta su a yanta kwatankwacin wannan adadin a ranar daren sallah daga wutar jahannama ma'ana a yanta mutum daga wutar jahannama ya cancanta ya zamanto dan wuta ne ya cancanta ya zamanto madawwami a cikin wuta sai Allah ya tsamo shi ya rubuta masa sa'ada ba zai kona a cikin wutar jahannama to duk wannan waɗanda Allah yake yantawa daga wuta ba su kai waɗanda Allah yake yantawa daga wuta ba ranar arafa a ranar arafa ga wanda yake arafa ɗin fa kenan ga wanda suke wannan wajen ko kuma ga wanda ko kuma ga wanda ibada a cikin ranar araba al-zahir al-umum kamar yadda malamai suka ce ga duk ranar arafa ita ce ranar da Allah ya fi yanta bayi daga wuta sawa'un kana arafa ko baka arafa ko kana arafa ko baka arafa eh saboda ka ba sai yan arafa ba in ba ka arafa an ce kai azumi a yafe maka shekara azumin bara hmm, da na bana a yafe maka azumin bara hadisi na 286 wani ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbas Allah ya da su annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal manzan yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace umratun fi ramadan ta'jilu hajjatan aw hijjatan ma'i hmm? to to ni ruwaya ta ko kawo mu da ya ko eh na'am wa inda hu la yadu kuma yi bihi mul mala'ika fa kulu ma ha'ula wa inda kuma lallai Allah maɗaukacin sarki la yadu nu yana kusantar bayansa kuma yi bihi mul mala'ika sannan Allah ya yi musu kirari a wajen mala'iku kirari ga waɗannan bayi a wajen mala'iku fa kulu ya ce ha'ula me waɗannan su nufi kirarin da Allah yake yi a wata riwayar an bayyana shi. Allah yana cewa ku duba bayina sun zo mun shaqtan gubra kamar su a jirkice turbaya ta lullube su shi yasa ba a so har cikin hajji mutum kullum yana rike da kwalabar basilin yana rike da kwalabar basilin daga yaji eh, fatarsa ta ke kashe ya ɗauko ya kama shafe-shafe ya kama gyaran gemu jirkitawar kamar ita ake so dan ita Allah yake kirari da ita ga mala'iku yake mu bayi kirari da ita ku duba bayina sun zo min shu'than gubra kamar su a jirkice turbaya ta lullube su duk domin me domin Allah ya yarda da su to sannan Allah ya ce ushidukum na ina shaida ku ya ku mala'ikuna anni kad ghafartu lahum cewa duk na gafarta musu baki ɗayan su so da sha'anin ranar arfa ba karami bane ga wanda Allah mai masa muwafaqar yin aikin hajji wannan hadithin rawahu muslim wa ni ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbas Allah ya dade annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annab sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i umra a cikin watan ramadan tana daidai da hajji ko kuma tana daidai da hajji tare da ni wannan hadisi muttafaqun alai kuma ya zo ne akan sababi wata mace ce ta ce tana so ta yi hajji tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ta samu ta yi hajji da shi ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki je ki umra a cikin watan Ramadan in kika haka kamar kin yi hajji tare da ni wani hadithin ya nuna matsayin umra a cikin watan Ramadan cewa ba daidai take da umra a sauran watanni ba tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ta da kwadaitar da wannan baiwar Allah kan ta yi umra a wannan lokaci sannan abu na biyu ya nuna falalar yin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin hajji yana da falala amma a ce kayi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da falala ta musamman tun daga shakwari ta ita kanta je ta abin da yake zai ba ta ladan yin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to daga ne malamai suka dauki wato istihbabin kwa'itarwa kan mutum ya umra a cikin watan ramadan cewa ta fi yin umra a cikin sauran watannin shekara hadisi na 2288 wa al-laqif ibn amir radiyallahu anhu daga laqif ibn amir Allah ya dade shi oh daga abdullahi dan abbas anna imra'atan qalat wata mace ta ce ya rasulullah ya maza ya tace ya rasulullah inna faridatal hajji ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykha shaykhan kabira farillar hajji farillar Allah akan bayinsa ta aikin hajji ta riski babana yana tsoho babba wanda shekaru sun zo masa shine ma'anar kabiran nan la yakutu rahila ba zai iya zama akan abun hawa ba afa hujjo an zan iya masa haji kala na'am yace eh zaki iya masa wannan hadisi asali ne akan abin da malamai suka ke suke kiransa a istita'atu bil ghaib istita'a nau'i biyu ce samun iko wajen aikin haji wanda sharadin aikin haji ne sharadin wajibcin aikin haji ne nau'i biyu ne akwai al-istita'atu bin nafs da kanka ka sami iko akwai nau'i na biyu al-istita'atu bil ghaib kai da kanka baka da iko amma kana da iko da waninka shine ba za ka iya yin hajji ba amma kana da ɗa ko wali magaji wanda yake shi zai iya maka hajji to nan wajen hajji ya hau kanka a ƙaunin imam shafi da imam ahmad ibn hanbal saboda wannan hadisi imam malik ko ya ɗauke shi akan cewa wannan ba hajji ne wajibi ba ba haƙƙi ne wajibi akan ƴaƴa ba kuma wannan bai zama to almustati ba sai dai idan aka masa hajji din zai amfana duk da shi ya fi so idan mutum bai yi wasiya cewa a masa hajji ba kuɗin da yake da shi maimakon a masa hajji a yi sadaka da su shi a ganin sa wajen imam malik wannan shi ne fi falala bisa a ce a yi masa hajji in dai ba ya yi wasiya kan a masa hajji din ba wani hadisi ne tabbatar da al-istita'atu bil ghayr dan haka mutane da suke da iyaye waɗanda suke tsofaffi ba za su iya aikin hajji ba lokacin da har kuma karfin su zo ya wuce ba za su iya zuwa su yi aikin hajji ba to za su iya musu hajji hajji wanda yake na farilla kuma wannan zai wadatar da su akan hajjatul islam kamar yadda yake shine ra'ayin imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal idan suka yi wannan hajji tamkar su sauke farilla a kansu wa Allah kai ibn amir daga laqita dan amir radiyallahu anhu Allah ya dade shi annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace masa inna abi shaykhun kabir babana tsoho ne mai girman shekaru la ya sati hajj ba zai iya aikin hajji ba wala umra ba zai iya aikin umra ba wala ba'an ba zai iya yin doguwar tafiya ba ba zai iya hawa abin tafiya dabba ya tafiya ba qal hujja an abika wa atamir kai ma daubanka hajji kai masa umra rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wani hadisi imam tirmidhi yace hadisi ne hasan sahih shi ma wannan ya tabbatar da al-istita'atu bil ghair ba ma kawai wajen aikin hajji ba bal hatta wajen aikin umra wa an sa'id ibn yazid daga sa'id ibn yazid radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala hujja bi ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjati alwada wa ana ibn sab'i sinin rawahu al-bukhari yace an yi haji tare da ni an yi haji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an dauke ni an yi an yi haji tare da ni a hajji hajjatul wada a hajjin ban kwana wa ana ibn sab'i sinin ni na dan shekara bakwai Hajji bankwana shine hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam kadai yayi shi a shekara ta goma a shekara ta goma sha ɗaya na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan dawowarsa da wata biyu da yan kai ya bar duniya rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin ya nuna ingancin hajjin yaro kenan yaro za a iya yin hajji tare da shi kamar yadda Anas ibn Malik ya ce mun yi hajji tare da 'ya'yanmu sai muka rinƙe musu talbiya muke ma wanda ba za su iya jifa muke musu jifa saboda haka za ka yi yin hajji tare da ɗa da ɗanka ka ɗora masa ikirani eh, in ba zai iya yin labbai kama ma ka yi masa labbai ka ce labbai ka an kuna yayin da kake ɗawafi ka rike shi kana ɗawafi yayin da za ka yi jifa in ka yi naka jifan ka yi masa nasa jifa da ba sai ka da shi ba za ka da shi za ka yi masa ba shi ba zai iya ba ka yi masa wakilci ko ba sharadi bane ba wai sai ka gama naka jifan sannan ka dawo kai masa jifan ba kamar yadda zahirin abin da waɗansu malaman malikiya suke faɗa cewa wai ba za ka yi masa jifa ba sai ka gama jamratul jamratul as wal kubra wal wusta wal kubra sannan ka dawo shi ma ka zo kai masa nasa a idan kai naka sai kai masa nasa tunda ibada ce wadda take kowace daga cikin ta juz'i ne don haka in karga kai naka za ka iya ma wani ba sai ka gama ibadar jumlatan ba kamar wanda yake waɗansu wannan tafri'i ne akan cewa ita ramin jimar gabaki ɗayanta ibada ce ɗaya ko ku kowace ɗaya daga cikin jamarat ɗin ibada ce hmm? to malaman malikiya suka ce gabaki ɗaya ibada ce ɗaya domin sai ka bar jifan gabaki ɗaya jamarat ɗin ne ake cewa jini ya hau kanka su kuma sauran malamai suka ce a'a in ka bar jifan ɗaya daga cikin jamarat ita ma sai ka yi kafara ko da ba jini bane akwai kafara da yi da haka ita ma kanta gudanar ibada ce don haka za ka iya yi bayan ka yi ma kanka jifa sai ka yi ma yaro jifa amma wannan bil ijma idan yaro ya hajji alhali bai balaga ba to na bai sauke hajjin farilla ba hajjin da yake wajibi akan kowane musulmi yana nan a kansa in ya balaga sai ya sake hajji wancan hajji dai hajji ne ya samu hajji nafila ya samu ladan nafila iyayensa kuma sun samu lada amma hajji na wajibi yana nan a kansa hadisi na 2290 وعن ابن عباس رضي الله عنهما دل عبد الله بن عباس الله يدل شيء ما يكنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي, لقي ركبا بالروحاء شاما زن الله صلى الله عليه وسلم يا هدد ودن سمهيا وتو آيري أوجد أكتما الروحاء وجيني hanyar madina tsakaninsa da madina mil 36 alfar wadi alfar ina nan ana cewa za ku gani ana in mutum ya tafiya tsakanin makka da madina a cewa kura wadi alfar abin nan a nan wajen ne arrauhati ya haɗu da su a wannan waje faƙal sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manil qaum suwaye wa'annan mutanen suwaye mutanen faƙalu sai suka ce almuslimun musulmi ne ƙalu wa man ant suka ce kai kuma kai waye faƙalar rasulullah sai ce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam farafa'at imra'atun sabiya sai wata mace sai ta ɗauka sai ta ɗauko wani yaro faƙalar ta ce ali hadha hajj wannan in yi hajji yana da lada shine ma'anar lam din ali hada hajj in yi hajji yana da lada faƙala na'am walaki ajir yana da lada kuma ke kina da ke ma kina da lada rawahu muslim muslim ya rubuta saboda idan uba ko uwa ko wani na yaro ya hajji tare da shi yaron yana da ladan hajji kuma shi uban ko shi waliyin da ya hajji tare da shi yana da ladan sanya shi ya hajji وعن أنس رضي الله عنه دقى أنس ابن مالك الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت وكانت زاملته manzan Allah sallallahu wa kanat zamilatahu manzan taje Anas ibn Malik yace الله صلى الله عليه وسلم يا hajji akan سردي wato sirdin taguwarsa wa kanar zamilatau ita ce inda yake sanya kayansa a kai da guzuran abincinsa ba a ja wata taguwa daban wajen ta ɗauki kayansa da guzuran abincinsa ba kamar yadda ake ma masu mulki bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hajji yana halin tawali'u da kaskantar da kai ga Allah saboda haka haka haka ya kamata mutum ya hajji da haka idan kana da iko zaka shiga GMC mai air condition babba to mai tawali'u ka dan shiga abin nan abin nan ka shiga landro abin nan ka shiga ka shiga a kurkura kai hajji kai tawali'u wajen hajjinka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'alu malamai sun yi sabani wani hajji ne yafi hajjin da mutum yayi akan sayyada ko hajjin da mutum yayi akan akan abun hawa waɗansu sun ce hajjin da mutum yayi akan abun hawa domin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waɗansu kuma suka ce a'a hajjin da mutum yayi akan dasa a kafarsa dalilin wanda suka ce hajji akan kafarsa shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha radiyallahu anha a cikin a cikin kuma sha'anin aikin hajji ne yace ajruki ala qadri nasabiki ladanki gwargwadon wahalar da kika sha ne saboda haka wanda ya tafiya wanda ya hajji a kafarsa wahalarsa ta fi wahalar wanda ya hajji a haye saboda haka ladansa ya shi to amma ya za mu ce kuma da hadith da kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ce kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin abin da yake ba shine al-afdal ba ya aka yi barkin haji akan kafa ya je ta yi hajji akan abin hawa na'am na'am aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ihtimali da yawa za a iya masa fassara da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam zai iya zai yayi haji akan abun hawa don mutane su ganshi don haka yayi dawafi don mutane su ganshi yayi sa'ayi akan raƙuminsa don mutane su ganshi saboda yana cewa ayyuhan nas li ta'khudhu anni manasikakum ku zo ku koyi aikin hajjin ku daga wajena inda ya hajji a kafa ba za a ganshi ba balantana a ga abin da yake yi saboda haka wannan hajjin da shi ne bi masa falala domin ya yi a kan abin hawa ɗin domin wata maslaha ta koyar da al'umma saboda haka a wannan a gare shi ne falala amma bai zama ya falala mutlakan ba shi ko wancan tun da ya bayyana da ƙaulinsa sai a kaddamar da shi akan fi'ilin saboda fi'ilin yana da fassara da dama wanda yake wannan malamai suka ambata hadisi na karshe a wannan babi wa ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda su qala yace kanat ukad wa majinna wa dhul majad aswaqan fil jahiliya ukad da majinna da dhul majad kasuwanni ne a lokacin jahiliya duk amina suke duk amina suke kasuwanni ne na jahiliya fata'athamu an yattajiru fil mawasim sai suka rinka ganin laifi ne a ce sun yi tijara a lokacin da ake aikin hajji fa nazalat sai a wannan aya ta sauka laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasimin babu laifi ai babu junah aljunah shine laifi al-ithm babu laifi babu saƙo akan ku an tabtahu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga ubangijinku wato ai mawasimul hajj a lokacin ayyuka ibadar aikin hajji wato babu laifi dan mutum ya je hajji ya tijara da mutum zai tafi aikin hajji ya ɗauki huluna ya je ya sayar da su amina ko abin nan ya je ya sa a masa kuttoci ko ya kwashi zuma ya je ya sayar ko kuma ya je yana so ya hajji domin ya je ya wosari don ya zo idan ya zo tunda ana samun ganimar daukan aikin kaya na alhazai kilo 40 ake bayarwa amma da wani karin to duk da wani mutum ya samu wannan gara basar ya je yayi to duk wannan babu laifi da mutum ya nemi falala ba za a ce wannan ya warware ikhlasi ba amma abin nufi in za ka fita hajjin niyyar ka ta farko ta zamanto saboda Allah ita tijarar ta zamanto ta ba'a ba ta zamanto ita asal ba kana ce a to shikenan na daga nan ma sai ne hajji in ka ce daga nan ma sai kai hajji to ka san asalin wa اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب